haka take yan uwa matasa shirin labarin matasa kuke saurari a daidai wannan lokacin tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Mira fiya kike Mira da dama. Lafiya lo ne Fanta mike labari. To Mira za mu yi tsokaci akan yadda ake gudanar da jarabawar bak a nan Yamai da kuma jihar Agadez. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau za mu je da ku garin Difa inda rikice-rikice kan barkewa tsakanin matasan 'yan fale. Da karshe kamar yadda muka saba za mu liƙe wannan shafin nam da wasannin motsa jiki. Mira a wannan mako an gudanar da taron ganawa da matasan jihar Maradi, ma'aikatar ministan kula da harkokin matasa, tare da haɗin gwiwar majalisar shawarar matasa ta ƙasa ne suka shirya wannan haɗuwar. Haka ne gora waɗannan kwanakin biyu na ganawa da juna na da nufin tattara ra'ayoyin matasa na jihar Maradi a matsayin wani ɓangare na tsarin samar da haɗaɗɗen shiri na ƙasa kamfanin zamantakewa da siyasa da tattalin arzikin na matasa. Ga dai tsokacin da Abdulrahman Halidu Isa ya yi wa abokin aikinmu Muhammad musamman ga fassarar tashi. A takaice dai burin mu shine damawa da matasa ta bangaren ayyuka da wasu matakai da za a ɗauka a nan garin Maradi. Wannan taro na mai mahimmanci ne inda ya kumshi duka wa'ansu wa'ansu ɗiyan tawaga ta jihohi da dama a nan garin Maradi. An fara samun ci gaba tun da wannan shine na farko da wata tawaga ta ministan wasanni da motsa jiki ta hito daga birnin Yamai don ta halarci wannan taro kuma ta yi hira da matasa ta ji bukatocinsu kuma za su ɗau matakai ga bukatun wannan matasa da dama za su ɗauko matakai a tare. Mira a ranar 25 ga wannan watan na Yuni ne aka fara rubuta jarabawar BAC na shekara ta 2024 a kafaɗin kasar ƙasar Nijar. Haka ne a ranar farko ta jarabawa abokiyar aikinmu Alheri Haruna ta kasance a jiri mai lamba 23 a Yamai inda mutum 449 suka fafata a jarabawar na Siri Akat. Da alama da an ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin gudanar da wannan jarabawar musaurar rahoton nata. saurari fassarar wannan rahoton nata. a nan muna cibiyar da ke makarantar cajn a shiya ta biyu ta da'irar yamai a nan ne kwamiti mai lamba 23 mai kula da jarabawar bakaloriya siri akat yake bayan jarabawar darasin faransanci wadda suka yi da farko yan takarar sun watsu cikin harabar makarantar ba mu tsammanin jarabawar ta zo da sauki haka ba mun san akwai wasu darussa masu sauki sannan kuma akwai wasu sai an yi nazari sosai amma a jimirce dai wannan jarabawar ta zo da sauki alhamdulillah magnifique. Za a cewa da ɗan dama da ɗan tauri sosai, amma gaskiya komai zai zo daidai. Jarabawar ta zo da sauƙi, an ba mu zaɓi sai muka ɗauki na uku, adabi ne. haka darussan faransanci falsafa tarihi labarin ƙasa wato geography da kuma wani harshen ƙetare su ne ake rubuta jarabawa kansu fannin bakaloriya a kat an ɗauki duka matakan da suka dace don ganin komi ya gudana daidai in shi dr sumana abdullahi shugaban kwamitin muna da masu jarabawa 489 rukunin guda ne na a kat akwai tsaro da kayayyaki suna nan da kuma mutane su suna nan jarabawar bakaloriya ta shekarar 2024 da aka kammala jiya ta gudana cikin kyakkyawan yanayi ga lokacin 'yan takarar neman takardar ta bakaloriya. Mera a jihar Agadez jimillar 'yan jarabawa 393 ne suka gabatar da kansu a wannan shekara. Haka ne Anise Karim ya mai da hankali kan gudanar da jarabawar da kuma martanin ɗalibai masu neman shi bakaloriya. Ga dai rahoton nasu da aka fassara. Ba mu tsammaci su zo da sauƙi haka ba. Akwai kuma wasu jarabawar da sai a hankali, amma dai a takaici muna iya cewa mun gode Allah. Balle ma jarabawar jiya, yanzu dai abin da muke iya cewa shi ne jarabawar marece ma ta yi sauƙi. Alhamdulillah a hali yanzu dukkan harsunan zamani guda biyu suna da sauƙi. A yau dai za a iya cewa babu matsala. Gaskiya muna cike da fata alheri. Za mu samu insha Allah. Komi da ya gabata ya yi kyau. kyau insha Allah a eh, kiri zan samu har da mansiyon. Mira a halin yanzu a garin Difa fada tsakanin matasa na ta karuwa. Haka ne gora a cikin wannan watan ma na Yuni kadai wasu matasa biyu sun rasa rayukansu a cikin waɗannan fadace-fadacen al'amarin da ke damun al'ummar gari. Wakilin Mugidi Abdurrahman ya mai da hankali kan wannan al'amarin ga dai rahoton nasu da aka fassara. Matasa ne masu shekaru goma sha biyu zuwa talatin da biyar suke yin wannan tabi'u fadace-fadace tsakanin su da ke gurɓata zamantakewar al'umma. Matasan na bayyana haka dalilin rashin aikin yi da kuma damammaki na tattalin arziki lamarin da ke jawo kuntata da kuma bacin ransu. sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi yanzu kaga kwadace da yawa a yanar jihar Difa da muke ciki wala rashin abin yi ne shugabanninmu na matasa ba sa samu gaba yanzu ka riba sun zaka ko wani abu ko tallafi sai ga wasu shugabanni sun ji sun dauko wanda ba dan ba kuma ai a koma ana zagin mu mu lokacin da muke yan falin namu hukumomi suka samu gaba suka koya mana sana'a muke ci muke sha yanzu kaga mun bar falin wani lokaci abin da yake dan hada mu wannan hada rashin abun yi ne amma ka tana fa cewa a ce ka tashi da sahi ka san inda zaka ta yi kuma ka dawo kenan baiwa ka ce zaka yi wani fadace fadace a cewar shugaban matasa na jihar Difa Bagale Grema ya kamata a yawata kafa kungiyoyi domin taimakawa yaki da wannan matsala zan ce da bala'i ne rigigimin matasa har kashe-kashe a wannan wata guda an kashe sama da mutum uku zuwa hudu akwai wanda haka yanka bai mutu ba na ya wuce misali wanda muka tsammani a cikin wannan tahiya a mu a da mun yi shi yanzu man mun su za mu kara yin shi mun kira su matasa na a neman aiki a zamna lafiya mun yi kiran gwamnati muka ce gwamnati su san fa karin hakkin wannan mutane hakki ne ta hau akan gwamnati su doka doka ba wanda ya yi karfin doka sakatare janar na prefecture ɗin difa yana kira ga uwaye da su ɗauki nauyin da ya rataya kan wayansu da kuma kula da ɗiyan nasu domin kaucewa irin waɗannan tashin hankali a gaba. Ana ga laifin su ne kuma shi kuma a gasken laifin mu ne mu iyaye. Don ina jan hankalin uwayen yara su ba ma ɗiyan su talbiya na gari su kwatanta su su zamnar da su su ba su gargaɗi. Kai wa'annan abubuwan da suke yi suka sa gaba babu inda zai kai mu faɗace faɗace ba shi da amfani babu ci gaba cikin faɗace faɗace. Hukumomin na fatan ganin rage wannan tashe-tashen hankali hankali domin tabbatar da zaman jituwa. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa jiki tare da Asma na Shina. a cikin wata takarda ta ranar 19 ga watan juwan na 2024 hukumar kwallon kafa ta duniya ta hukunta kasar congo tare da tabbatar da nasarar tawagar mena ta nijar kan tawagar diablo rouge bayan cin tuwon kwashi da kasar congo ta yi dangane da buga wasan ranar 6 ga watan juwan a filin kwallo na kinshasa wasa ce da ke cikin tsarin cancantar shiga gasar cin kofin duniya na 2026 bugu da kari kasar congo za ta biya tarar dubu goma kudaden kasar swiss nijar ta zama ta biyu a rukuni a da maki maki shida bayan kasar Morocco kuma a gaban kasar Tanzania. Har wa yau a fagen kwallon kafa yau ne ake buga wasan karshe na Ligue National ta Niger. Wasan na shiga tsakanin tawagar Jami'ar Audu Mummuni ta Yamai da tawagar AS Wambai ta Maradi. Garin Tawa ne ke karbar wannan wasa. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasa mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake saurare shi akan lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel